ma'arin shayi ku fito jama'ar mu mu sha shayi wurin shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi a yi zafi a yi sanyi yau rumfar mai shayi ta cika sai dai labari rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma wani kudin har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima ta leko ta koma a cikin sai da gogarama a rumfar mai shayi ta cika sai dai labari rumfar mai shayi fari mai shayi irin fari wani zaka ga salamu alaikum wannan kudin wajen salmani na jiya sannan ya yanzu kuma na kai mishi na ɗari biyu to zuba mu mana haba an saba shayi ta sai dai labari Ah, Jamila? Ina zuwa ne? Wala Salmanu zan kai wa kosansa. Mu je da raka ki go? A'a, ba na buƙatar rakiyar ka. Ah, ina kwana? Lahiya lau Ahmad. Na Alhamdulillah. Na kwana Ahmad. Ina zuwa haka da kosai. Wala Salmanu zan kai wa kosansa. Ko za ka raka ni ne? To me zai hana mu je raka ki mana? Mu je mana taka miki. wasu ko in sun zauna da matan sun ba sa abu na rantse da Allah ka gaya wa nasara wannan karan wallahi sai ne maganin shi kuma wallahi da gaske nake ban san dan bakin ciki bane yau na ƙara tabbatarwa gayu ni kake so in gaya masa kai ba ka da bakin da zaka gaya masa eh ko tsoron sa kake ji ne in ji tsoron wa ai ni na fi karfin in ji tsoron shi wallahi tallahi nawa yake da shi nawa ya samu me ya tara ina ya sani in banda kafin malam da zan ji tsoron shi wai dama har yanzu gayu kana nan da wannan shegiyar ƙaryar taka dalla malam da Allah ka rufe mutane baki kai kuma gayu ni kake daka wa tsawa amma tsawar ko an yi magana da kai ne da ka tsomo bakinka eh kai tsakanin mu da haka haka abin da yake ga ba ina kai ka bai bera wurin burinti ai ka bar idan jahili na jahilci barin sa ake ba a bi masa ka ji dan Allah ka yi shiru kyale shi ai da ka kyale ni na sauke mar abin da yake kansa a a haba kai babba ne ai shi kuma fa kai da ka san waye shi ya hakuri Allah ya baka wallahi ma Ismail ban so ka ba shi hakuri ba Ai da ka sa shi ya maganin wannan makaryacin mahaukaci kawai wallahi ni ba mahaukaci bane sai dai in ku ne mahaukata wallahi kai baka da hankali ko baka san me ke ma ciwo ba to bari gaya ma wata magana ka ji ko ka durkusa ka ba shi hakuri yanzu na rantse da Allah ko na barar da kai a gurin nan to to shi baka ji me yace min ba eh ashe ba daɗi kenan ok bala ka yi ba kenan ya ce min ma ci wallahi bai isa in bashi hakuri ba na rantse da Allah to bari nuna ma ni ba irin ɗaci bane yanzu sai ke ma abin da ke yanka ganganci na soke ma abin da yake ka ga nasara nasara karka ce komai iya hakuri zo ka zauna iya hakuri iya hakuri ai da biyu yi ana soke ma abin da yake kanka Ah. Ke kuma ke da wa. Ni da wannan yaro Wallahi, ke mai kosai. Ai abin da ya babu daɗin ji wanda wallahi an faɗi ba nauyi. Wai da wa kike wai? Ke tsaya mana yau. Sani wannan ashe duk kura ce da fatar akuya. To ni ban gane me ke ni ba wani sani kike ni. Wannan yaro sani prof da ake ci sani prof ko? Wannan matar shatu wato in gaya miki ashe duk wayoyin nan da ake sata a garin nan ashe duk shi yake sakawa ai ana kai mai yana si inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mhm. Shatu ne ka damun ki ke baki magana mutane baki jin daɗi cikin ranki eh daga ki kawo maganar wanga in gutu to mun ga dai ke kullun shi na sana'an ki au Ya kosai yanzu don na zo na faɗa miki wannan labarin da ya bi ya karaɗe garin nan ko ina zancen ake yi shine ne miki laifi shin to ni yanzu da kika zo kina faɗa min da ni zai in hwana na eh ni ruwana ba ni kuɗin dashin tuni sai in tashi in tafi ki tashi ki tafi gobe da safe zan turo jamila ta zo ta kawo miki har gida ya har sai gobe me yasa sai gobe ki bani mana yanzu in tashi in tafi gaba ki ɗaya bai fi ba to shikenan zauna ke shatu bari in miki magana da yaren da kike ji na munafunci abin da kike faɗi akan fam ƙarya ne wa ya gaya miki yana tura a saci waya kuma ya sai wayar sata wannan kowa ya gaya miki wallahi ƙarya yake haba malam habu yanzu ashe kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙaryata zancen sani prof ɗin nan maimakon ku saka baki a samu a damƙe shi ram a je a ɗaure kawai shi kenan sai ku zauna kuna goyon bayan ba haka bane ba kai kai wato ko malabu wani abu ne yake bani mamaki kowa akwai fannin kwarewarsa kowa yana zaben bangaren da yake so ya kware na aikin ci gaba ko abin alheri amma ita kaga wannan baiwa Allah ba abin da ta zaba ta fi so ta zama professional ta samu eh, lambar yabo ake cewa ko a bangaren gulma tsugudidi da kuma irin maganganun mutane ba ta da wani aiki sai wannan abin kai gaskiya ne da ta karɓi kambun girmamawa akai-akai don ƙwazon aiki da yinsa babu irin nasarar da ba a samu. Wallahi nasara ko? Kaga yadda cishar take dagewa da ɗauko rahotanni da a ce aikin kirki take yi. Wallahi ina mai tabbatar maka da ta sami yabo da girmamawa a gurin mutane ka yadda gurin Allah subhanahu wata alama. maza ta nan kullum je iya. Gaskiyarka kuma gaskiyarka. Ai rayuwa manta wani abu muke shi sa muke sauka daga layi. wanda ya shuka alkhairi wallahi shi zai ga alkhairi wanda ya sabanin haka kuwa zai ga sabanin haka ai malam habu nasara fa tana tare da masu aiki ne tsakani da Allah waɗanda suka tsaya tukuru suka yi aiki don samun nasarar amma yaushe mutum zai rinka abu mara kyau kuma expecting wai zai samu nasara ka insha Allah ma ba za ka samu ba yanzu somebody kamar iro kaga kowa ya san cewa jajirtacce ne a wurin aikinsa wanda kowa yana na'am kuma ana murna da irin halinsa to ta yaya za a yi irin su irinsu faɗi kowa kaga kokari yake a ce ya kwaikwayi irin su iro to ai shi da kake faɗe ai mutum ne wanda Allah ya masa daraja ko wata matsala ya samu sai nan da nan ubangiji Allah ya taimake shi kwarai kuwa ai ira ya ishe mu misali a garin nan jajircewarsa da amanarsa ba ita ce ta kai shi har da ya samu nasarar samun aiki a NGO ba kaga amma mutum malam habu nafi mai shayi shi duk bai san irin wannan ba shi kawai ya za a yi a samu dama a cuci al'umma wannan shi ne kawai abin da ya sani samaila maganar nan da kake an zo an gaya min cewa gidan biredin da aka ba na fi riko ka san riko aka bashi daga lokacin da ya karbi riko ko bai tabarbare yanzu kunkurin ma rufe gidan biredin ake yi wai da na tambaye shi sai aka ce a ya je yana jiyar wani kanin sarkinsa ba gaskiya daga riko ya lalata gidan biredin abin da fa ka shuka shi fa zaka ka girba ƙwarai kuwa haɗin farmin shayi na da ban mamaki da akwai kuma 'yan ƙarya dangin gagi ga koki rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai yanji da wulaƙanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya da akwai 'yan soyayya